daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Laraba da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai taskanmu ta shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a ciki za ku saurari shirye-shirye irin ko kun san sharhin bayan labaru da kuma. shirin duk masu saurari, inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman su Jaridar Daily Telegraph ta watsa labarin cewa shugabannin iran sun buƙaci jagoran jinjo halin musulunci said ali hamna'i da ya janye fatawarsa kan haramcin mallakar makaman nukiliya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sake gina gaza na buƙatar kuɗi sama da biliyan 53 kasar saudiya ta sake jaddada matsayinta na yin watsi da kalaman masu tsatsauran ra'ayin 'yan sahayuniya game da koren falasinawa daga muhallinsu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jaridar daily telegraph ta watsa labarin cewa shugabannin iran sun buƙaci jagoran jin halin musulunci said ali hamna'i da ya janye fatawarsa kan haramcin mallakar makaman nukiliya jaridar daily telegraph ta kasar burtaniya ta watsa rahoton cewa shugabannin sojin iran sun buƙaci jagoran jinjin halin musulunci said ali hamna'i da ya yi watsi da haramcin mallakar makaman nukiliya da ya fitar da fatawa kanta a farkon takaddamar shirin makamashin a farkon takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya jaridar ta rawaito a cikin wani rahoto da wakilinta na musamman aktar muhammad mccoy ya fitar cewa manyan jagororin sojojin iran sun ce dole ne jagoran jinjiyar halin musulunci ya soke fatawar da ta haramta kera makaman nukiliya matukar gwamnatin iran na son ci gaba da rayuwa da kare cikakken 'yancinta na rayuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sake gina zirin Gaza na buƙatar kuɗi sama da dala biliyan hamsin Wani kiyasi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a ranar Talata cewa sake gina yankin zirin Gaza da yaƙin haramtaccen ƙasar Isra'ila ya lalata yana buƙatar kuɗi sama da dala biliyan hamsin da ciki har da sama da biliyan ashirin cikin shekaru uku na farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya rubuta a cikin wani rahoto da ya shirya bisa buƙatar babban zauren majalisar ɗinkin duniya cewa adadin kuɗaɗen da ake buƙata don farfaɗo da sake gina yankin a cikin gajeren lokaci matsakaici da kuma dogon lokaci a zirin gaza an kiyasa kimanin dala biliyan 53 da miliyan 122 a cikin wannan adadi an kiyasta kudaden da ake bukata a cikin gajeren lokaci na shekaru uku na farko da kusa da dala biliyan 20 da 568 Ƙungiyar Hamas ta sha alwashin daƙile shirin shugaban Amurka Donald Trump na neman tarwatsa al'ummar Falasɗinu zuwa gudun hijira daga zirin Gaza. Ƙungiyar Hamas ta lashe takwabin daƙile shirin shugaban Amurka Donald Trump na neman tilasta wa Falasɗinawa gudun hijira zuwa ƙasashen makwabta tare da yin watsi da barazanar da ya yi na buɗe ƙofofin Nama a yankin Falasɗinu. idan har hamas ba ta sako fursunonin yahudawan sahiyuniya na isra'ila kafin yammacin ranar asabar ba a cikin wata sanarwa da ƙungiyar hamas ta fitar ta ce abin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kasa cimmawa ta hanyar wuce gona da iri ba zai yi nasara ba ta hanyar aiwatar da siyasar makirci da yaudara sanarwar ta ce manyan al'ummar Gaza sun tsaya tsayin daka wajen fuskantar hare-haren bama-bamai da wuce gona da iri kuma za su yi gaba da tsayin ci gaba da tsayin daka kan ƙasarsu tare da daƙile duk wani shiri na neman tilasta musu gudun hijira daga muhallinsu zuwa wasu ƙasashen makwabta. Hamas ta jaddada cewa shirin korar al'ummar Falasɗinu daga Gaza ba zai yi nasara ba kuma zai fuskanci ƙalubalen falasɗinawa larabawa da kuma al'ummar musulmi waɗanda suka yi watsi da duk wani shiri na raba falasɗinawa da muhallinsu zuwa gudun hijira masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Ƙasar Saudiyya ta jaddada matsayinta na yin watsi da kalamin masu tsatsauran ra'ayin sahayuniyanci game da koran Falasɗinawa daga muhallinsu. Saudiyya ta jaddada cewa tana yin watsi da kalaman masu tsatsauran ra'ayin sahayuniyanci game da neman tilasta wa al'ummar Falasɗinu yin hijira daga yankunansu, kuma ta nuni da cewa ba za a samu. dawwammamen zaman lafiya ba sai dai ta hanyar amincewa da tsarin zaman lafiya da zai kai ga samar da ƙasashe biyu na falasɗinawa da na yahudawan sahayuniya hakan ya zo ne a yayin taron majalisar ministocin saudiya da yarima mai jiran gado kuma firaministan ƙasar muhammad bin salman ya jagoranta kamar yadda kamfanin dalancin labaran saudiya s pa ya ruwaito kamfanin dillancin labaran ikna ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na spa cewa majalisar zartarwar ƙasar saudiya ta tattauna batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma ƙasa da ƙasa Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta bayyana cewa Sudan ce ƙasa da aka fi fama da matsalar jin ƙai a duniya a halin yanzu, a zaman tattaunawa da ƙungiyar tarayyar afirka ta gudanar ta bayyana yakin basasar sudan a matsayin mafi girmar matsalar jinƙai a duniya inda ta yi gargaɗin irin mummunan illar da yake yi kan fararen hula musamman ƙananan yara masu fama da rashin abinci mai gina jiki waɗannan kalamai sun zo ne a yayin wani taron tattaunawa da ƙungiyar tarayyar afirka ta gudanar inda ta yi ƙarin haske kan rikicin da ake yi tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa wanda ya yi sanadiyar raba mutane kimanin miliyan goma sha biyu da matsugunansu yakin da ya kawo cikas wajen kai kayan agajin jin kai da haifar da karancin abinci da kuma ta'azzarar yunwa in ji muhammad bin chambers shugaban kwamitin tarayyar afirka kan Sudan ƙarshen labarun duniya kenan. To yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru. sannan shirin kun san sannan shirin afirka a yau sannan mu karkar shirin da ra'ayoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. masu sauraro sai ku gaya zama domin jin sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci akan dalilin da ya sa ƙungiyar hamas ta dakatar da ci gaba da musayar fursunoni tsakaninta da haramtacciyar kasar isra'ila za mu ji dalili ni ne ba adam da zan karanto muku wannan sharhin bayan labaru dakarun kungiyar hamas na ƙasam sun sanar da cewa sun dakatar da musayar fursunoni da suke yi da haramtacciyar kasar isra'ila har sai illa masha allahu kakakin dakarun na kasam abu ubaida ne ya fito ya sanar da hakan a daren wannan litinin da ta gabata ya ku bujiro da dalilan da ya sa suka ɗauki wannan mataki inda ya ce a cikin makonni uku na bayan nan jagororin ƙungiyar hamas sun lura da cewa 'yan mamaya suna keta yarjejeniyar da ake cimawa da ƙin aiki da sharuɗan da suke ƙunshi a ƙarƙashinta daga ciki da akwai hana ko jikirta komawar 'yan hijira zuwa arewacin gaza hakanan kuma kai musu harhare hare a cikin yankuna mabambanta na zirin gaza sun kuma hana a shigar da kayan agaji kamar yadda yake a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ga shi kuwa ita gwagwarmaya ta cika dukkanin sharuɗan da suke a ƙarƙashin yarjejeniyar ta fuskanta. abu ubaida ya ci gaba da cewa a bisa wannan dalilan an dakatar da miƙa sunayen waɗanda ya kamata a sake su a ranar asabar ɗinnan mai zuwa har sai illa masha Allahu. to wannan matakin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ambaci cewa a talatan nan ne netanyahu zai zama da majalisarsa domin tattauna wasu sabbin matakai da za su ɗauka a kan zirin gaza da suka kunshi wasu sharuɗa da sun tabbatar da cewa hamas ba za ta amince da su ba wato kenan suna neman wani dalili na sake barkewar yaƙi daga ciki da akwai korar jagororin hamas daga gaza wato su fita su nufi wata ƙasa ta daban da kuma rusa dakarun da ƙasam ɗin wato take da su da kuma dawo da dukkanin fursunonin da suke a hannun ƙungiyar ta hamas ba ta da su sharuɗa ba to wasu masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa suna danganta matsayar da hamas ɗin ta ɗauka na dakatar da ci gaba da musayar fursunoni akan wannan abin da Netanyahu yake shirin yi amma abin da ya fi haka fitowa fili shine soki burutsun da yake fitowa daga bakin shugaban ƙasa amurka donald trump dangane da gaza da makomar mutanenta wanda shine yake baiwa 'yan sahiyoniya ƙarfin gwiwar abin da suke a yanzu shugaban na ƙasa amurka ya fito fili ya ce zai sai yankin gaza da kuɗinsa domin ya yi gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel wannan magana da ya furta ta sa ta shugaban kasar jamus da ya fi wajen goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila ya fito ya ce abin kunya ne a ce shugaban kasar amurka ya fito yana magana irin haka ba kuma shugaban kasar jamus ne kaɗai bai mayar da martani har da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe ƙawayen amurka larabawa da waɗanda ba larabawa ba sun ce gaza fa ba ta sayarwa ba ce amma da alama shi trump din bai gamsu ba domin ko a ranar litinin din nan ya faɗa wa tashar talabijin din fox news cewa falasɗinawa ba su da haƙƙin komawa gaza domin za su samu wani wuri na daban da ya fi shi kuma a bisa tsarin da ya yi na karɓar yankin gaza ba za su koma ba watakila waɗannan maganganun da suke fitowa daga bakin trump a kalle su a matsayin abin dariya amma hakikanin gaskiya idan har ba birki kasashen musulmi larabawa suka taka masa ba wanda zai ji a jiki ta fuskar tattalin arziki wani abu da ya kama da haka to babu abin da zai hana hakan faruwa ashe ba shekara ɗaya da rabi aka ɗauka isra'ilan tana yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ba ba abin da ya faru wato ƙasashen duniya ba su ce komai ba to me zai faru idan amurka ta shiga ciki ita dai hamas ta fara ɗaukar mataki abin da ya rage shine sauran kasashen duniya musamman na musulmin larabawa su biyo baya to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru saba'in da bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da takwas jagoran ƙungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa ƙungiyar a ƙasar masar hassanul banna ya shahada tun lokacin da yake karatu a jami'a da sheikh hassan banna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin ƙeyarsa da mulkin mallaka na turawan Birtaniya akan kasar Masar, da kuma yadda sarakunan kasar ta Masar suke karkata zuwa ga turawa da manufofinsu. akan haka ya kafa ƙungiyar Ikhwanul Musulmin ko kuma Muslim Brotherhood a kasar ta Masar tun yana karatun jami'a, kuma ƙungiyar ta samu karbuwa matuka a tsakanin mutanen kasar Masar da ma Jordan gami da Palestine da kuma Syria gami da wasu daga cikin kasashen Larabawa na arewacin Afirka musamman ma dai a Tunisia. ganin haka turawan ingila sun haɗa baki da sarki faruk na ƙasar masar wajen dora tuhuma kan kisan wani minista na ƙasar ta masar wanda aka yi a lokacin wanda suka tuhumi ƙungiyar ihwanul musulmi na aikata hakan inda kuma aka kama 'ya'yan ƙungiyar da dama aka tsare su a gidajen kaso kuma aka haramta kungiyar a hukumance da ƙarshe dai kuma tare da haɗin baki da turawan ingila da sarki faruk aka kashe shek hassan albanna a ranar 12 ga watan Fabrairun shekara ta 1948. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da takwas Shahid Imad Muguniya ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ya shahada sanadiyar wani bam wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin Damascus fadar mulkin ƙasar syria. wasu ma'aikatan haramtaccen kasar isra'ila ne dai suka dana bom ɗin a jikin motarsa wanda kuma ya tashi da shi a lokacin da ya zo shiga motar an haifi imad muguniya a shekara ta 1962 a birnin sur na kasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya yi aiki tare da kungiyar plo ta kwatar 'yancin kai ta Falasɗinawa na wani lokaci tare da marigayi malam yasir arafat daga baya kuma ya shiga kungiyar amal sannan kuma da ƙarshe ya shiga ƙungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne wanda yake da masaniya akan lamura da dama a fagagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar hezbollah kuma ya jagoranci mayakan ƙungiyar a lokuta daban-daban wajen yin gumurzu da sojojin yahudawan sahiyuniya daga ciki har da yakin ƙarshe da isra'ila ta sha kashi a hannun ƙungiyar hezbollah a shekara ta 2006 akan haka hukumar leken asirin amurka ta cia da kuma ƙungiyar leken asiri ta isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda kuma sa kashe shi a rana irin ta yau. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 207 da suka gabata a rana irin ta yau, 12 ga watan Fabrairun shekara ta 1818, ƙasar Chile ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawan Spain. Kasar ta Spain dai ta mamaye Chile ne a cikin shekara ta 1536 a lokacin mulkin mallaka mafi yawan lokuta chile ta kasance wani bangare ne na yankunan mulkin mallakan spain da ke karkashin peru a cikin shekara ta 1788 sarki carlos na uku na kasar spain ya sake fasalin tsarin mulki na kasar sannan kuma chile ta samu 'yancin kanta daga peru yunkurin 'yancin kai na chile na farko dai ya fara ne a cikin shekara ta 1814 a wancan shekara sojin gwamnati sun fatattaki masu kishin ƙasa. A shekara ta 1817, Janar Joseph San Martin na ƙasar Argentina tare da dubban dakaru sun kai hari a kan yankunan da ke gargashin mulkin mallakar turan Spain a cikin Peru da Chile. Tare da taimakon masu gwagwarmayar neman 'yanci na Chile, wannan yunkuri ya tilastawa turawan Spain ja da baya daga yunkurinsu na hana su kutsawa. da kuma hakan ne kasar chile ta samu 'yancin kai a shekara ta 1818 tare da kafa tsarin jamhuriya kasar chile mai fadin kasa kilomita murabba'i 756,626 tana yammacin kudancin afirka sannan kuma tana kudu da amurka kuma gabar tekun pacific sannan kuma tana makwabtaka da kasashen argentina bolivia da kuma peru masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 suka gabata a rana irin ta yau 12 ga watan fabrairun shekara ta 1912 bayan boran al'ummar kasar sin da sojoji karkashin jagorancin shun chin wanda suka yi a lokacin an kawar da daular manchu a wancan kasa sannan kuma aka mai gurbinta da gwamnatin jamhuriya bayan waɗannan abubuwa da suka faru an zaɓi sun yantsin wanda ake kira da uban al'ummar ƙasar china a matsayin shugaban ƙasa sannan kuma ya yi murabus jim kaɗan bayan haka daga wannan lokaci ne kuma yun shankai ya hau a kan shugabancin ƙasar cin a waccan shekara amma kuma bayan da ta ƙaddama a cikin gida ta sake kaulewa hakan ya sake haifar da tashashen hankula da kuma sake dagula lamurra a cikin ƙasar ta sin ƙasar da ta koma ƙarƙashin mulkin gurguzu shekara ta 1941 bayan wani juyin juhali wanda mao zedong ya jagoranta Kasar Cin dai wata ke fadin kasa kilomita murabba'i miliyan tara da tana gabashin nahiyar Asiya kuma tana da yawan al'umma wanda ya kai mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da goma sha shida wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta biyu a duniya wajen yawan jama'a bayan India wadda take a matsayi na farko wadda yawan jama'ar ta ya kai kimanin biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da sittin da uku. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da ta shafi nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu muna tare da ku a cikin tattaunawar da muka buɗe tare da Dr. Bello Ahmad Abba na Jami'ar Gwamnatin Tariya da ke birnin Dutse a jihar Jigawa. wanda ya shafi tattaunawa a kan harajin nan na vat da ake cece kuce a kan shi a najeriya za kuma mu dora ne daga inda muka tsaya a hirar da muka yi da shi a shirinmu da ya gabata muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan fitowar ta kasance. To a cikin shirin da ya gabata mun ji ta bakin abokin hiramu Dr. Bello Abba Ahmad wanda ya fara da yi mana bayani abin da ake nufi da harajin nan na VAT da ake ta ce ku ce a kan shi a tarayyar Najeriya. A aikace ya wannan wato harajin yake wanda ya bayan mana da cewa haraji ne da ake karba kai tsaye daga wanda ya sayi kaya. Sai kuma ya ci gaba da yi mana bayani a kan cewa ana karɓar kaso biyar cikin ɗari kenan na kayan da ake sayarwa a baya amma fa wannan kasan zai iya karuwa a nan gaba kamar da yake a cikin tanadin da aka yi na sabon kundin harajin kuma kamfanonin da suke yin kayan da suke sayarwa suna bayar da wannan harajin ne a gwamnatin tarayya daga manyan cibiyoyin da suke da shi a ƙasar to wani bayani da muka ji daga bakin dr bello abba shine tasirin wannan kudin harajin a cikin tsarin tattalin arzikin kasar ga matashiya kan abin da ya faɗa mana a baya dangane da shi wannan bat ɗin shi wannan kaso 60 ɗin wanda ake kira da derivation a kundin haraji na bat na ƙasa na uh, ba a yi fassarar me ake nufi da derivation ba wato uh, gwargwadon tara harajin ku shin shi wannan derivation din yana nufin inda aka sayi kayan ne aka yi amfani da su koko yana nufin matattara inda aka biya bat din ma'ana inda headquarter kamfanoni take da aka biya bat ɗin. To, wannan a nan eh, ƙalubalen yake ko kuma a nan ne aka samu tasgaro to amma a aikace yadda ake yi a najeriya shine fassarar da ake bashi a aikace in an zo raba kudin shine ana fassara shi da cewar inda aka biya haraji kenan headquarter inda hedikwatocin kamfanoni suke kusan kaso casa'in na kamfanonin najeriya suna tsakanin lagos ne da oyo state wato jihar oyo da kuma port da delta sai kuma yanzu zaka iya sa babban birnin tarayya saboda haka wannan jihohin guda biyar su ne za su mora idan ka daga kudin bat da ake raba daidai wa daida ya tashi daga kaso ashirin ya koma kaso sittin. To game da koken da mutanen Najeriya suke yi na cewa ana fama fada talauci bai kamata a karbi wannan harajin ba. Dakta ya faɗa mana cewa shi haraji fa wajibi ne a karbe shi a kowace ƙasa. illa iyaka abin da ya kamata a rika magana a kan shi shine cewa a wannan yanayi da wannan lokaci da wannan hali da ake ciki na bakin talauci bai kamata a ce kasan da za a dora ana karba na harajin ba tsaye daga masu sayan kaya ya yi tsanani sosai kamata yi a sassauta shi to dangane da inda ake zuba waɗannan kuɗaɗen idan an karɓe su wato asusu kenan sannan kuma da jihohin da suka fi bayar da kudaden dr bello abba ya mana karin bayani da cewa shi bat idan an tattara shi gaba daya a asusun gwamnatin tarayya ake sa shi ko da a jihohi da kamfanoni an karba to asusun gwamnatin tarayya take sa shi wanda kuma duk wata ake tsayawa a yi wannan kasafinsa To, uh, eh, eh kamar misali a watan Augusta na shekarar da ta gabata, uh, an tara bat da ya kai biliyan 444. Amma daga cikin wannan uh, kusan fiye da rabi gwamnatin lagos ce ta bayar, don ta ba da kusan abin da ya kai biliyan 257. Kaga kenan idan ka tattara bat ɗin da ake karɓa a duka jihohin Najeriya ba su kai wanda lagos ita kaɗai take karɓa ba. Ah, daga Legas sai irin su patakot eh, ita ma tana da manyan kamfanoni sai ah, daga Legas sai Oyo ah, inda eh, Ibadan take sai kuma abin nan patakot sai kuma Delta sai birnin tarayya Abuja to waɗannan jihohin wajen guda biyar har da birnin tarayya Abuja kusan su ne za su mora daga wannan sabon doka harajin. bayan da muka ji wannan karin bayanin sai kuma muka tambaye shi kasantuwarsa kwararre a fagen tattalin arziki kowace shawara yake ganin cewa za su iya baiwa gwamnatin tarayya ka ta baki. Shawarar da za a ba gwamnatin tarayya shine cewa a daidai wannan lokacin da ake fuskantar matsatsi na tattalin arziki inda ana samun tashin goron zabi na farashi a Najeriya da rashin aikin yi da fatara to ya kamata a ce kudurin da gwamnati za ta kawo wanda zai fitar da mutane ne daga wannan kangin ya rage farashin kayayyakin masarufi da kayan musamman kayan abinci da kuma dawo da tallafin man fetur wanda shi ma zai taimaka wajen sauwaƙewar farashi da kuma dakon kaya da ta harkar noma tana da alaƙa da man kuɗin man fetur da gas to kuma gwamnati ta cire haraji so ya kamata a ce gwamnati ta waiwaya ta duba ta yi nazari da cewa du kudurinta na tattalin arziki ya kamata a ce taimakon 'yan ƙasa zai yi da gina su da fitar da su daga ƙangin talauci to amma wannan harajin na bata gaskiya a wannan lokacin bai yi daidai da a ce yanzu aka kawo shi ba ah, kuma ah, musamman ma gwamnati ta sa za a ringa ƙara harajin nan daga wannan shekarar ya koma kaso goma sannan daga shekara mai zuwa 2026 2026 zuwa 2029 zai koma kaso 12.5 daga nan kuma sai 2030 za ta koma kaso 15 to kaga karuwa zai dinga yi kuma wannan ya nuna kenan farashi a najeriya kusan daga nan har 2030 kusan ba za wannan matsatsin da ake ciki kenan ba raguwa zai yi ba sai dai ya dinga karuwa saboda za a dinga ƙara haraji. To mun ji waɗannan bayanai da dakta ya yi mana akan hanyoyin da yake ganin cewa idan aka bi su za a samu daidaito tsakanin wato samun kuɗin da gwamnatin tarayya za ta yi sannan kuma a lokaci ɗaya ba tsangwama wa talaka ba sai kuma ya sake magana akan cewa da akwai wasu ƙarin hanyoyin da idan har gwamnatin tarayya ta yi aiki da su to kuwa za a samu sauƙi wato talaka zai samu sauƙi-sauƙi duk da cewa za a rika ƙara yawan harajin da ake karɓa daga gare shi ga abin da yake cewa sai dai idan gwamnati ta ɗau wasu matakai irin na dawo da tallafin mai uh, wanda zai sauwaƙe farashin kayayyaki da kuma gudanar da kasuwanci a ƙasar da kuma wala'alla buɗe bodoji yadda kayan abinci za a iya shigo da su cikin sauƙi masu rahusa wanda zai karya farashin na gida da kuma mai da dawo da darajar naira wanda gwamnati ta karya darajar naira wannan ma ya ƙara sa shigo da kaya ya ƙara tsada a ƙasar da kuma abin da ya shafi ma tsaro tunda hatta inda ake noma a arewacin najeriya rashin tsaro ya sa wannan wuraren musamman abin wajen bangaren borno da yobe da kuma nan bangaren ah, katsina zamfara sokoto ah, mafi yawanci 'yan ta'adda sun hana yin noma mutane sun tashi daga garuruwan su wasu garuruwan ma an ne su so kaga ba za a iya samar da wadataccen kayan abinci da zai wadatar a kasar zai wadata ba har farashi ya sauko to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da su alaikum To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci wanda tattaunawa ce akan batun VAT wato kuɗin harajin nan da gwamnatin tarayya ta fito da su za a karɓa daga masu sayan kayayyaki kai tsaye ta hanyar kowane kayan masarufi da za su saya wato za a ɗora musu haraji a kai wanda kamfanonin da suka sai da waɗannan kayan su ne za su baiwa gwamnatin tarayya a babbar cibiyarsu da take mafi yawanci a iko ko ibadan ko kuma abuja da kuma fatakot to da fatan mahukunta a najeriya da suka ji wannan bayani za su ɗauki matakan da suka dace domin ganin cewa an sassauta wa tallaka kuma ya lumfasa a lokaci ɗaya kuma muna miƙa mu ta musamman ga dr bello ahmad abba wanda ya yi mana wannan ƙarin bayanin masu sauraro kuma kafin ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wata fitowa ta gaba. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar da muka riga muka labarta muku a ranar Litinin din ce Iran ta yi bikin cika shekaru 46 da samun nasarar juyin juhal musulunci a kasar a shekara ta 1979 a ƙarshen jagorancin marigayi Ayatollah Imam Khomeini. a ƙarshen wannan juyin iran ta bayyana samun nasarori da dama a cikin waɗannan shekarun saboda tsayin daka da kuma yaƙi da girman kai na ƙasashen yammacin duniya to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin Agwar Maje daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi. to cika shekaru 40 ko ce bikin cika shekaru 40 da juyin juya hali a kasar iran da al'ummar kasar ke yi a yau litinin muna addu'ar allah ya sa hakan ya zama shine mafi alkhairi a ga al'ummar kasar da kuma sauran kasashen musulmi daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu musamman na musulmi da ma duniya baki daya na gode biyo tairan jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gurmaji daga karamar hukumar ningiya a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan ridan jamhuriyar musulunci ta Iran. Alhamdulillahi, alhamdulillahi muna godiya da fata alkhairi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu shekaru 46 na samun nasarar jiwon juya halin musulunci a ƙasar Iran. Hakikanin gaskiya wannan abun murna ne da farin ciki kuma muna fatan da cewa sauran 'yan uwa musulmai na sassan duniya su ma za su bi wannan sawo na ɗaukaka kalmar la ilaha illallahu domin samun gaban musulunci kuma shi kaɗai ne mafita gare mu a dukkanin inda musulmi tsinci kanshi a faɗin duniya domin sabida ɗaukaka ta musulunci ko shari'a ta Allah da annabi ita kaɗai ce mafita a rayuwar musulmai a duk inda yake a duniya saboda da an samu akasin haka yi ganin gaskiya musulmi ya samu matsala idan bai kafu a wannan tuta ba kuma gaskiya zai iya yin hasarar rayuwar shi ta duniya shi da lahirar shi Allah kiyaye mu muna fatan kasashen mu na Afirka musamman ƙasa ta Najeriya ubangiji Allah ya kawo mana wannan daula ta musulunci wadda za ta kafu ya kasance musulunci shi ke jagoranci muna fatan haka muna fatan haka ubangiji Allah ƙara wa irin ɗaukaka Allah ƙara mata ɗaukaka Allah ƙara mata ɗaukaka kuma Allah ƙara mata kariya ga ainihin munafukai da kafirai masu yi musulunci zagon kasa a duk sassa da suke a duniya mai magana ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar niger gode mu da fata alkhairi gare kuma aikatan gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti Allah fasa gare ku amince wannan gida musamman shugaban wannan gida Hassan Barka tare da membobin ciki ɗan duk ina na kan kusa gungun sarrafa su alkhairi mai ga fatima sani a nan najeriya a nan jihar adama shugaba fati a muryar matasa afirka to ina jinjina ma wannan babban mutum marigayi allah kansa da rahama ma abin da zamu bisa da shi sai addu'a allah ya sa abin da ya bari su gaje shi kuma allah ya sa dukkan al'umman duniya su yi gado irinsa shi ma su gaje shi gogoroya matsaje kenan shi ne ake cewa a mata an bar tarihi an bar baya da alkhairi da kuma tarihi mai kyau to Allah ya barkaci abin da ya bari ga baki da zuri'ansa kuma Allah ya sa sauran al'umma su yi koyi da shi na duniya ga baki daya muna masa fata alkhairi ma muna jinjina masa ɗari bisa ɗari Allah ji kansa da rahama Allah ba su gidan aljanna fitausi mu kuma dan musa zai ba mu cika da imani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabir da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka Reshen Jihar Mara. To alhamdulillahi wannan cika shekara 46 da samun juye halin musulunci na Iran. To da farko muna addu'a Allah ƙara sa musulunci ya ci gaba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musulunci ya ci gaba kuma a samu ƙasashe su ma sun samu inci kusa kan abin da ya shahi musulunci don ya ci gaba ga baki daya to yanzu a nan afirka gaskiya iran ta zama zakaran gwaji akan wannan fanni sai dai kun san duka ire-iren wannan jajircewa da aka yi sai an dage sai an yi haƙuri da barazana da menene da sauransu duka hasali ma kasashen turawa inda kun san duk lokacin da suke maka mulkin mallaka lokacin da kace zaka zaka fata yanci kai abin da zai sa kasaka ta ci gaba ko musuluncin kai ya ci gaba wallahi ba su so kai turawan nan ko gidanka ma ba su so ya ci gaba ma in dai ba tsarin su ka biyo ba to muna fata Allah tabaraka ta'ala ya ƙara kawo mu kasashe ire-iren wannan dan ni dan saboda musulunci ya ci gaba na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira sauran radio na Afirka. Assalamu alaikum. Tumatur rokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasa irin radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani Dawo Alaska Tsatsun Bau. Eh, a yau ne ranar litinin iran take bikin zagayowar shekaru 46 da samun eh, juyin halin musulunci a ƙarƙashin jagorancin ayatollahi ali kameni to gaskiya wanga bawan allah yanzu mu dai sai dai mu bi shi da addu'a mu ce allah shi kai shi allah mishi rama allah sa can tafiye mishi nan abu sawan gajajin cewa da muna kira ga sauran shugabanni na kasashen larabawa su koyi da wanga bawan allah ba ma kasashen larabawa ba kasashen duniya su yi koyi da wanga bawan allah duba da cewar dukkan abin da ka yi na alkhairi a matsayinka na jagoran jama'a to ko bayan ranka dole sai an yabe muna yawa dukkan al'ummar ƙasar iran a yi biki lafiya ni dawo alaska tsatsun burma a cikin jihar da magarabu jamhuriyar Assalamu alaikum rediyon tsera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai to muna muku barka rediyon musulunci rediyon Iran da cika shekara 46 ko da cika 46 na musulunci to muna jinjina muku Allah ƙara muku karfin gwiwa inda duk ƙasashen musulunci suna yi wannan da alhamdulillah da ba a rena musulmi cikin duniya yanzu musulmi sauran suna kasa a rena musulunci musulmi ga sunan su musulmi ne suna sa rigunan musulunci amma da cikin zuciyoyinsu ba musulmi ba ne sun raba zuciyoyinsu bi sun sa abin duniya cikin rayuwarsu mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin mai hassan barka muna muku barka da sahiyar yau attanin Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Jamhuriyar Musulunci Iran. Kai sai kuna tare da Ali Idi Sumail wanda ake sani da Ali Jamaika a nan cikin garin magare tare cikin jihar da Makaram. Asan barka muna godiya. Sannan kuma muna wa kasar Iran murna muma na bikinta na samun shekara 46 ranar Litinin na samun juyi juya halin musulunci muna godiya kuma na mana su fatan alkhairi muna ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya sa su ƙara jajircewa dangance da ɗaukaka musulunci da musulmi muna ƙara jinjina musu dangance da takawa ƙasashen yamma birki dangance da katsalandan da suke a cikin kasashen duniya iran ta kai ƙasar da za a jinjina mata kuma iran ta kai jajirtacce kasar da a yanzu dai halin da muke ciki babu ƙasa da ta jajirce irin na iran dangance da rike haƙidata babu katsalandan cikin rayuwarta duk abin da ta gara ma za ta yi takunkumin turaniya baya mata komai mun gode jamhuriyar musulunci assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tahiran kuna magana da Halilu Musa daga Marada Allah Tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'i da kuka ɗora mana na juyin biyu halin Iran yau yana da shekara 46. Tab jam shekara 46 aiko ba kwana 46 ba. to muna musu fata alkhairi a takaice dai za mu cewa to muna dai musu fata alkhairi mu abinda muke fatan alkhairi a ce kasashen musulmi gaba daya ma suna shari'ar musulunci saudiya muna kira gare ta da ta tsaya tsayin daka ta karbi jagorancin musulmin duniya da allah ya bata in aka samu shugaban saudiya jarumi wanda zai iya kiran kasashen musulmai duniya gaba daya in ya kira su ya ce su zo nan da su zo nan da sati guda za su zo umarnin kaza nake baku umarnin kaza nake baku ba ma shawara bai ba su umarni za su amincewa to amma kash Allah ya sa mana wani abu wanda ba ma da haɗin kai su larabawa suna cin ƙaho da asalin su ba sa son mu baƙaƙi suna son turawa su kuma turawa ba sa son su mu kuma muna son larabawa larabawa kuma suna mana kabilancin bambancin fata to Allah ya haɗa ka mana mu assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh biyu ya Hausa. Domin gaisuwa da fata alheri zagare ku da farko kuna tare da Umaru Musa daga Jami mamba masu kira masu masu saurari. Daga farko Hassan barka muna yi maka barka dai da wannan rana da Allah ya nuna mana. To kuma Iran kuma muna tanya ta murna da cikon shekara 46 to ubangiji Allah ya karawa su Allah ya dauka musulunci akan kahirci Allah ya dauka musulunci akan kahirci Allah ubangiji ya kara daukaka su Allah ya ba su karfin gwiwa Allah ya taimake su Allah ya ba da sa'a ubangiji Allah Allah ya kare su ga sharin da masu shari duk wani mai shari ubangiji Allah ya maida mishi abin shi akan shi duk wani mai mugunya aniya ubangiji Allah ya ƙara maida mishi abin shi akan shi ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka musulunci akan kahirci allah ya ƙara ɗaukaka musulunci akan kahirci allah ya taimake ku allah ya ƙara taimaka ku allah ubangiji ya taimake ku hassan barka kuma sannun ka da kokari da wannan zumunci da kake hadawa sannun ka da kokari da wannan zumunci da kake hadawa kuna tare da umaru musa daga gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Aliyu ya hadi a garin Nasarawa kuma ɗin galma wakilin masu kyau da sarari na rashin jihar Tawa. Alhamdulillah ala kulli hali wa salatu wa salamu ala Muhammadu wa ala alihi albaiti a tayyabina tahirina. Alhamdulillah muna kara ba da jinjina da gaisuwa musamman da ƙasar Iran a lokacin da ta tabbatar da yanci a kanta kuma tabbatar da addinin Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da hukuncin addinin Allah hukunci na wanda zai maka nan a duniya a lahira mahangar musulmi duka wanda ya imani ga manzo Allah sallallahu alaihi imani ga Allah har ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinci kai ne a ƙasar Iran ko ta ƙasar Iran to ya mu Allah subhanahu ta'ala godiya saboda muna ƙara masu su yi biki lafiya su kare lafiya Allah sun ta'ala shi kara masu muhibba da kwarjini da basira a kan daga daraja ƙasar Iran dan ƙasar Iran ba ya ce maka biki ba sai mace dukkan wani dan musulmi ko musulmi shina kara ban godiya da jinjina insha Allah wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hausa. assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman maidala dala bushari a yankin jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar jika na gaskiya muna taya al'ummar kasar iran na cika shekara arba'in da da jagororin masu albarka suka yi na jiha jihalin musulunci wanda haka shi ke nuna duk wata ƙasa ta musulmi kamar iran ta zube musu madibi abin dubawa bisa kan ayyuka da suke yi kirarin cewar suna so su kawo ci gaban kasashen kasashensu masu koma yan amshe shatan kasashen amurkawa wato kamar su amerika da sauransu wanda hakan ba zai aiwa musu dami ido ba wannan yake nuna cewar a eh, kasar iran ta tsaya da kafafunta kuma kasa ɗaya ɗaya wanda take cikin kasashen musulmi wanda a yanzu suke gwagwarmaya da manya-manyan kasashen turawa wanda suke ikirarin cewa su suke rike da duniya domin su suke juya duniya da inda suka su iran ta tsaye ta zo musu kadangaren bakin tulu wanda hakan kowa ya gani da idan shi akwai gwamnati da ake da dama wanda amerika da kanta sai da ta yi zamanto tana tsoron kasar iran haka yake nuna cewa eh, al'umma musulmi ya kamata mu taya kasar iran da fatan alkhairi allah ya kara jagoranci allah sa kuma sauran kasashe musulmi su yi koyi da wannan kasa ta iran duba da irin ci gaban da ta samu a halin da ake ciki a yanzu da shi nake godiya nake cewa suna na usman mai dala bushari a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya murya jamhuriyar musulunci ta iran suna na muhammadu bale bali shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da kari kakaki na masu kira da share na rashin nyamai eh, muna jinjina ma iran kuma muna kira ga musulmai kasashe na musulmai su ma su gani su yi koyo kuma su yi abin da iran take yi musamman mu ta Nijar duka muna addu'a Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin mu duk ƙasarmu sau kurakurai wanda aka sani da wanda aka sani da wanda ba a sani ba kuma Allah ya kare mu sunana Muhammadu Dan bare bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tare mu da musulunci suna na shugaba Iliya karfi da shayi garkin daura. Hakika muna jinjinawa Iran wanga bikin sallah da za su yi kwakwance bikin murna to Allah Ubangiji ya sa musulmi yan uwanmu su yi koyi da wagga rana kuma Allah Ubangiji ya sa a yi taron biki lafiya a kare lafiya. kuma muna jinjina duka al'ummar musulmi kasashen duniya Allah sa su ma su yi koyi da waga kasa ta Iran kuma Allah ka ƙara annaba daraja kara annabi wasila ina muku fatan alkhairi suna na shugaba Ilani Kantiri shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Suleiman Abdullahi a nan garin Fambegowa ta jihar Kaduna Najeriya wannan rana gaskiya muhimmiyar rana ce ga dukkanin al'ummar musulmin duniya musamman idan Iran za ta bayyana da wani abu na ci gaban da ta samu a shekara 46 da yin juyin juya hali to mu kuma musulmi za mu yi alfahari da nuna ƙasar iran da ta zama abin koyi a faɗin duniya wanda ita kaɗai take iya kokawa da kafirci da zaluncin duniya ta tunkare shi kuma ta yi nasara a kan shi kasantuwar ta daula la sharqiyatan wala gharbiyatan ina taya al'ummar Iran da dukkanin musulmin duniya murna da farin ciki akan wannan cika shekaru 46 mai magana Suleiman Abdullahi a garin Fambego ta jihar Kaduna Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci Iran. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado Iran mai tarin albarka. Na ji mauri'i wanda aka dora dangance da cika ƙasa iran shekara 40 da samun incin kai daga e, tura mulkin mallaka da aka yi gugurmiya da jami'ai waɗanda suka kishin addinin musulunci to alhamdulillah e, ƙasar iran muna nuna jin daɗinmu da jajar jajarcewa akan alhassa a yanzu magana da ake ciki babu ƙasa wadda take ingantaccen ƙasa wadda ta ci ɗaukaka tuta ta musulunci kamar ƙasan iran don haka muke godiya da allah ya kawo mana wannan rana mai tarin albarka e musulmin duniya gaba ɗaya mu tashi mu yi ta yankarin musuluncin mu ba mai ta faɗin musulunci ga baki ba kana musulmi kana son ka tozarta ɗan uwanka musulmi allah subhanahu ta'ala bai ce haka ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walo daga nan jamhuriyar jihar Maradi Eh, komin ne ta ka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari rihin jihar maradi to lalle muna tanya 'yan kasar iran godiya da cika shekara 46 da juyin juyi halin musulunci ana san duk kasashen duniya su yi koyi da kasar iran kasar musulunci kuma muna fatan allah sa musulunci shi gaba yan kasar iran ina muku fatan alkhairi zuwa gari ku to masu sauraro da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.